Foto na sha shidda Tanderun wuta Daniel Sura uku aya sha uku zuwa talatin Sarki ya ga lokacin da aka jefa abokan Daniel cikin tanderu har sojinsa guda ya mutu don tsananin zafi. Sarki ya duba cikin tanderu ya ga su Shadrach su uku suna yawo tsakiyar wuta ba abinda ya same su. sarki ya ga wani mutum tare da su wato mala'ikan Allah ne ya zo ya cece su sarki ya yi mamaki sai ya fito da su ukun daga cikin wuta babu abin da ya same su sarki ya ce hakika Allah na Shadrach da Meshach da Abednego ya fi kowane Allah girma su Shadrach suna biyayya ga Allah don haka sun yarda su sha kowane irin wahala sabili da shi yesu almasihu ya ce ma almajiransa za ku sha wahala cikin wannan duniya amma wanda ya jimre har matuƙa za shi gaji rai na har abada